lokacin look bibi bai kamata kira da daren nan ba na tare da iyali na kwance ki bari bibi gobe za mu magana kin ji ko yawa kenan you neman matan banza Adnan? Ba matar banza ba ce, me yasa za ta kira ka a wannan lokacin? Magidanci ne ba kai. Ba matar banza ba ce wannan, yarinya ce da take gidan iyayenta kuma iyayenta mutane ne masu mutunci, kuma aurenta zan yi. Aure? Adnan aure? Eh, aure. <laughs> Adnan wasa kake yi. ba za ka iya ba wasa kake ka daina irin wannan wasa babu magana wasa ai ban taba miki wasa da irin wannan maganar ba ko kin taba ji na furta in dai haka ne ko adinan ka cuce ni ka cuce ni wallahi wallahi Allah ya tsakani na da kai ki murya kar ka yi mustashi mana su ji wannan hayaniya su ci yan mana su ci su ji sai me ba kai ka jawo ba ni na jawo haba mubina ya ki abu kamar jahila wacce bata fahimci addini ba menene tana ce zan kara wuri akwai laifi ne Adnan dan Allah ka yi hakuri ka ji dan Allah ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa maka wallahi Allah na maka alkawari na rantse da Allah duk abin da kake so na farin ciki da kyautatawa zan maka shi a duniyar nan kai har zuwa lahira ma zan maka komai wallahi Allah Dan Allah ka janye magana auren ka ce ka fasa ka ji. Na ji, na kuma gode. Amma gaskiya magana aure ki haƙuri sai na saki. Adnan, Adnan, Adnan aure ba kake magana wai ka san me aure muna son lafiya na Hello, sweetheart. Na'am. Ya kuma kace zaka kira ni baka kira ni ba. a to ai kai kace zaka kira ni shi yasa na ce bari in kira a to ba kai kai ma alƙawari ba kace zaka kira ni kuma ba Bibi na ki haƙuri wallahi abubuwa ne suka yi min yawa amma kake da zan zo in abin masa kin ji to shi to shi kenan shi kenan babu damuwa Adnan! Sleeping on duty. Zan haɗa ka da manaja ba. Wallahi ba haka bane akwai abin da ke damu. Ga alama, you looking so fair. Me ke damun ka ne? da shi. Ta ɗaga mu hankali akan wannan magana. Ka ƙara mu. Wai ka gaya mata? Ban gaya mata ba. Muna waya ne da Lima sai ta laɓe tana eavesdropping. Ta ji abin da muke ci. to ya ka gare ka san lima ba ta jin magana na sha gaya mata cewa ta daina kira na daga daren na gida amma ba ta jin sai ta kira ni dole wannan ba problem ba ne lima ta damu da kai ne da yawa shi yasa take maka night calls na san ta damu da ni amma ta da understanding ta san cewa ni ina da aure kuma how will the other woman feel in ta ji ana kira na ina kuma magana da mace da dare in tsawon haka ne haka ne to yanzu ya ke ciki a takaice dai gaya ma tun jiya kuka take har na baro gida da safen nan tana ta kuka ka san damuwa ta damuwa ta yadda yaran nan za su yi passivin abu you know ka san abin sai haƙuri duk mata sun gajiyoyi wannan in dai ka bijiro da mace cewar za na aure ko ta sani shi kenan za ka yi ta samun irin wayannan problems ɗin tare ta amma with time kuma zai zo ya wuce za ta zo ta yi accepting defeat ɗin ai amma ka san yadda nake matuƙar son mata ba na son a ce an samu wata mishkila tsakanin da ita haka abin da ke damu nake wai adnan ya kake wani abu ne kamar wani namiji ne ka gaya wa mata ka cewar za ka ƙara aure komai ta fanjama fanjan bi iman irin wannan kwalliya da aka ci unguwa zaki ne? Wani irin unguwa kai aka yi ma ko baka yi ba da ita ba ne? A ni na isa. da kike kyau haka ai dole in ba. to godiya nake yi yawa alhamdulillah dama ina son ganin ka to ina ji. wai me yasa idan na kira wayanka baka dauka da daddare da zarar an ka shiga gida na fuskanci ka baka son karkada ka mu waya wai tsoron matan nan ta kake ji ne ko yaya kinga ba tsoron mata ta nake ji ba ina kiyaye wasu abubuwa ne gane to amma da ya kamata ka fito fili ma ka faɗa mata yau bikin nan fa ya rage sati ko dai ba aure na zaka yi bane wai auren ki zan yi mana amma dan zan aure ki ai bai dace a ce kuma ina cin fuskar ta ba ko daga wayar ki a gaban ta ai kamar na ci fuska ta ya kamata ki ci wannan to amma dai gwara dai ka faɗa mata Fatu kuma tsoron ta kake ji sai in sani ba na tsoron ta girmama ta dai nake saboda bai dace a ce matar da ka aura uwar 'ya'yanka kuka yi tsawon lokaci da ita kuma ka zo kana tozasa ta kana ci mata fuska ba sannu ina mu tana cikin tashi sarki ta da ke ciwo to gashin na kawo mu eh ice cream eh ice cream min cewa kin ce ba kya jin dai. Lafiya na tsala ba abin da yake damuna. Wai faɗa maka ba ni da lafiya. Hanan ce ta gaya Ba abin da yake damu. To shikenan akwai jus ɗin kina kawo miki wanda kika saba sha wanda ke so. Ba na buƙatar shan jus. Na fi so ka faɗa min me dalilin ƙara yin aurenka. kuma wace ce yarinya <laughs> kuma ka sanar da ni daman tun da kana da ƙudurin yin haka ne dan Allah dan annabi ki bar wannan maganar kin ji bai kamata mu fara wannan maganar ba kuma <sighs> wace ce yarinya kuma ya sunanta to sunanta halima <sighs> yar gidan waye a garin nan waye babanta babanta ba wani bane illa malamin sakandare ne kuma yanzu a halin da ake cikin ma ya rasu amma tuntuni kana da ƙudurin sake yin aure amma tun da muka ɗau tsawon shekaru tare da kai baka taɓa sanar da ni ba me dalilin ka na yin hakan ka faɗa min idan wani abu na ga zai maka zan gyara mun kai da shekara ɗaya da halba da ita amma kuma bai fi wata ɗaya ba da muka fara magana aure to me na maka kin ga biki mu wani laifi ba kin gane amma dai kawai bukatar in yi auren ne ta taso kin gane da kin haƙura kin bar wannan magana ta Allah yanzu dole ka sake aure kenan saboda an ƙara maka matsayi a wajen aikin ku kuɗaɗe sun shigo hannunka shi yasa kake so ka ƙara aure amma idan ka haka ka san cewa ka zalunci kuma ba kai min adalci Mumbina bai kamata ki ringa irin wannan magana ba. Na faɗa abin da ya fi mai ma zan iya kiran ka da shi. Macuci kai. Haka ne. Amma ki sani idan baki bani na yawan auren ba. Ke ci kika zalunce ni tunda ni dai ina da hurumin in ƙara auren nan. Na ce maka ina bukatan ta ne. Ba na bukatan abokin zama a tare da ni. Na fi so na zauna ni kaɗai a cikin gidanka na rayu ni kaɗai. yanzu da ajinan ya gani kuma shi ba Allah ma so bai ganki abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki ba ruwanki da harkarsa duk inda kika ganshi ke san ma za ki ganshi canji hanya shine kawai mafi ala yanzu Adnan ban isa in kira shi a waya ya dauka idan yana gaban matarsa ni fa gani nake tsoron wannan matar ta su ke ko ke ce za ki so ya mata waya a gaban ki ai ba za ki ji daɗi za ka yi su makaranta yau zan kai su makaranta yau kai za ka kai su saboda akwai inda zan Dani yau ba kai za ka kai mu makaranta ba baby na gobe zan kai mu kinji zan kai mu muku asibiti Dadi so mana askari kar ka damu za su yi dan rike wannan to gashi sa bashi za su dauka sa ban da wasa kin ji ko a da lafiya bra amma dadi bye bye bye bye a da lafiya ko mubina ya kamata fa mu zauna mu tattauna mu fahimci juna saboda halin da muke nema mu jefa gidanmu gaskiya bai dace ba bai kamata ƴaƴanmu su gane cewa akwai wata matsala tsakaninmu ko kaɗan ba ni da yiyar in cutar da ke kan wulakanta ki ba wai na yi shi da niyya ba ne Allah ka dakata mu kana so ka ce mun yarinyar ce ta janyo ka ta ce lalle lalle sai ka aure ta kana so ka ce mun baka taɓa furta mata kana son ta ba kenan ni fa ban ci haka ba amma ina so ki fahimci ni kuma ina so ki min kyakkyawar zato kaga dan Allah kai hakuri kar ka min wata lecture ka fita ka bar mun waje yanzu dai ki hakuri ki saurare ni akwai abin da ke son gani in dai akan magana yarinyar nan ne babu abin da zaka faɗa min na fahimta dan haka ka je can kai duk abin da kaga dama amma ina so ka sani ni ban isa na hana ka abin da kaga dama ba amma idan kai kuskuren yin aure wallahi tallahi za ka yi nadama daka kuma ga abin da zai biyo baya mubina ya zaki dinga min magana haka ne kamar danki eh kina ga yamma maganganu kina faɗan abin da ke so kurin kin gana lalaba ki to aure ne ko kina so k'u ba so sai nayi wannan kuma lokaci ne zai nuna kansa amma wallahi tallahi kai da ƙara samun kwanciyar hankali a cikin gidan nan har abada shaye-shayen da kake yi wallahi bai kamata ba awa bibi mana ki waye mana ni fa sigari kawai nake sha duk abin da ake gaya miki eh wallahi ƙarya ne ni dai ba na so dan Allah saboda idan ka ji yadda ake yin magana akan wannan abin da kake wallahi kare ba zai ci ba ke amma fa ya kamata ke waye ki mantar sigari ba komai ba ci sai me kuma to yanzu dai ba ma wannan ba ya magana sana'arka kina nufin banna sana'a ne A, au kana da sana'a ne? In ban da bangan nan da kake akwai wata sana'a da kake da ita ne? To shikenan daga yau zan fara bin babana kasuwa. An gama wannan chapter? Yanzu kin san me nake so? In ga miki. Ina son ga miki ne ina son in fara maganar auren ki. Yaya na so sai magana ko? To, kana son magana aure na baka da sana'a ai ba zai yiwu ba, amma ka fara sana'a. To, ana ce zan fara bin babana kasuwa ba ko me ya rage? To shikenan Allah ya taimaka. shakuwa ba ta ki shiga ba tinda na miki kin mini sai miki lace sirrin juna shauki sai na daina kwafa farin cikin ki ado na ne fushin kishi na tsana in aka yarda ko aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tun da na yi miki kin sai miki lace sirrin juna su aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tunda na yi maka kamin naje sai bikin na aka ce jari kina da alkawari cikin maza na wuce guri da ke nake fahari ki bani zanar ke sirrin kina yi albishiri na kyautata da ki ba na yin rukon katan katana Oh. so aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tunda da na yi bikikin mini daji sai miki lace sarrin juna shiga ba dandali baka kamini naje sai da killata juna ruwan ido tuni na daina guda na ganta biyar da an ki kiki dai auna da kin ji ɗauki kiyar a zuciya tuni kin zauna gidan kuje ki sanar da na so auren sun na zaman da babu sana'a mini naji sai mu killace sirrin juna mu killace sirrin juna in yarda da aka amta shakuwa ba ta ki shiga ba tunda sai juna eh? mace kwata ne da wannan shi ba taurin kai ne da shi ba ban kudi na fa wala sai kai ne da sanin taurin kai ne shi okay kai kai dakata menene eh me fa yayi ka rike shi baba rike na suka dauka na yi musu magana kuɗi na kuma suna magana wai ƙarfi ya cinye to suke su raken na nawa ne naira ɗari ne ko ne irin wace irin wauta ce ku samar rake ba kura kuɗi eh? ai ba haka ake ba ga naira ɗari ku je kura kai ba eh ta canza ku ganka ku ganka ne Dinda na so kare ka a soyayya ta a yanzu na riga na gaza ka ja min rigima abun mahaifa mahaifina ya tsane ni wace irin rayuwa ce wannan dan Allah dan Allah dubi yadda ka koma dan Allah dan calm down baby calm down wallahi duk abubuwan da suke faruwa ban san ta aka suke faruwa ba amma is an coincidence ki hakuri kin ji ba wai magana hakuri ba ne in za ka gyara ka gyara ka fara karatunka ba ka gama ba sun kore ka halima halima wato ke yadda na ce miki ko a kwaroro na sake ni labarin kun tsaya da shi sai ranki ya baje wato shine yanzu har a cikin harabar gidana don rainin wayo da mutunci na da komai a garin nan a ce wannan yaro shi yake neman yata to banda abubuwan da na gani da idona ina da labarin cewa yaron na har kisan kai ma yayi sannan kuma sai ki ce wai kadara izo ya aure ta to wallahi bari ki je in gaya miki in dai akan izo ya auri wannan yarinya ce sai dai idan ita ma Allah ya kaddara mata shiga duniya ke bari in gaya miki gaskiya billahi la ilaha illa huwa a bayan ido na ma idan na idan idan na ji labarin ma a bayan ido na kin tsaya da shi a kwaro to ban yafe miki ba haba malam me zafi haka zan biyo son zuciyar ki ne ki ne wallahi ki shuru rabu da shi zan je in shawo kansa ya hakuri wani huci kake kai ɗaya muke faruwa? Allah ina tunanin wannan yare. Ni za ta yi udara? Ni za ta yi udara ta je ta aure wani ba ni ba? To wallahi sai na lalata mata rayuwarta. Sai na nuna mata cewa eh jagaliya ba ƙarya ba ce wallahi. Nasir ni kana ban mamaki wallahi. To ai ni a tunanina Lima wallahi ba ta da laifi akan wannan abu. Saboda ta yi duk yadda za ta yi da kai akan ka gane ka nemi sana'a ka. Dalla kare mutane baki. Kare mutane baki na ce. Ka san me kake faɗa kuwa? wani irin shashasha ne kai za ka cewa lima tana da gaskiya ya hakuri ya hakuri mai dauka ni ba ni na ka zo ba amma lallai mu bi na ba ta da hankali wannan ai rashin tunani ne auren sunnan muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai so take yin haɗa ta da bafanta Allah sai na ci mutuncinta in yi wasa wallahi abin da ta yi kenan umma kuma ni yanzu na zo dai in gaya miki ne ba wai dan ai mata faɗa ba ina so ne dai kawai kira ta dai ai mata nasiha to ai wannan ma shirme ne akan menene za ta hana ka karin aure ai hakuri tunda ta ga wannan magana auren ya karanto shi nan ta daga hankalinta ya matso ne kusa warai ai muna sa rai nan da wata biyu ayi komai a gama amma ya danganta ga abin da iyayen yarinya suka To ashe abin ma ya zo kusa Allah ya sanya alheri wannan matar tashi ta shanye shi sai inda ta yi da shi fa ta Allah rufe mana baki malama tsoronta kike ji ne ba za ku gane ba ne ko waya ta ba ya ɗauka da zaran ya shiga cikin gida sai ya saka wayarsa a salin yana fa bala'in san wannan matar tashi ba. haba halima ki ba da mata mana wake ina kwakwalwarki take ina kwarkwasar taki take ne ai yanzu yayin kisa ake da kisisi na ba bin boka ko malam ba bara ki ji yarinya ki ci kwalliyarki ki maƙe murya ki fesa turare kina taku ɗaiɗai koya kika ce fati ƙwarai kuwa ai yanzu an daina yayin biye-biyen malamai gogawa ake tsakanin ta cikin gida da ta waje wadda ta fi zafin nama ita za ta kwace miji ban gane tsakanin ta cikin gida da ta waje ba me kuke nufi ha haba halima kar ki zama old school mana gwara ku faɗa min dan ne ban gane me kuke nufi ba bikin nan fa ya rage sauran sati ɗaya ya kamata ku fahimta da ni ban gane me kuke nufi ba ai ki kwantar da hankalinki za mu koya miki komai in gaya miki kaman yara har yanzu ba daina kukan nan bane yaushe za a daina kukan nan ba zan taɓa daina kukan nan ba sai ranar da ka ce ka ka sai yin auren nan ki kwanta da hankalinki in dai magana aure ne ba magana fashi kin ji ko gaskiya ba ka kyauta mu ka sa iyaye na ki ɗaya suna ganin laifi na akan ka kuma ni sai ka zo nan ka ta yi min maganganun da ka ga dama wallahi ba kai min adalci a nan kinga abin da yake so da ke shi ne ki kwanta da hankali kin ji ko yanzu wa'annan kayayyaki wannan naki ne wannan wani amarya ne an ji masu aka yi mata za ka wannan suke ɗaukar shiga ɗakin ki ni ba na buƙatan kaya ni ina da shi sai dai ka ɗauka ka kai mata duka ki karɓi kayan nan ki kai ɗakin ki ya fi miki aure ba sai an yi Nasir, me kuma kaga guri na? shi na riga ne maka gargaɗi. Liba, ina son gaya miki cewa wallahi ba zan yi take auren wani banza a duniya ba. Ni ne mijinki ni za ki aura. Karfa ka manta. tun kafin na haɗu da adnan na rabu da kai sai me wallahi gwari ma kawai ki kyale shi kawai ki amince cewa ni zan aure ki kuma ni din zan aure ki a zauna lafiya hmm. dube ka yanda ka lalace shaye-shaye ya mai da kai wani kala abada Allah dube ka fa ba ni da lokacin ka wallahi eh Azin ta kaina cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da bakin ciki kin ga maimuna na yi kuka na yi barazana gabaki ɗaya ko a jikin adnan yanzu haka maganar nan fa da nake miki jiya ma aka kai kayan lefen nan kina nufin har an kai kayan lefen ha ba mimuna na ce miki fa bikin na yau sauran sati biyu sauran sati biyu fa amma kuma ƙawata kike zaune maimuna me kike so da tashin hankali kwanciyar hankali lalaba ba wanda ban yi ba adanan ya ya ya ki fuskanta ta a gaskiya namiji bai da alkawari sai na tuna a lokacin da kuke soyayya da shi a lokacin da yake karatun jami'a hmm. a lokacin kayansa kwaya ɗaya ne tak daga ɗan shed ɗinsa sai wandonsa kwaya ɗaya shikenan a gaskiya adanan ya ci amana wato yanzu ya samu duniya shine ya tsiro da maganan aure saboda bai da mutunci ko ba ma abin da yake daga min hankali mai mana kamar mahaifiya na da baffanmu gaba ɗaya ba sa ganin laifin adanan gaba ɗaya laifin a kaina gaba ɗaya suka ɗaura shi ƙawata ba zama zaki kina tada hankalinki ba tashi zaki tsaye ki ɗaura ɗamara na kwato mijinki daga hannunta. Kai, haba muna. Na fa gaya miki bikin na yau sauran sati biyu kacal fa. Hmm. Haba kamata, ya kike batu kaman ba wayayya ba. Tashi za ki yi ki hura wuta ki kunna ta ta ƙona kowa da kowa a wajen. Ta kuma, don Allah muna ki mun magana yadda zan fahimce ki. <laughs> Kin san gidansu? Wai gidansu yarinya? <laughs> ita fa eh mana na sani can wajen kan tudu take alhamdulillah kin san lokacin da yake zuwa wajen ta zance na sani <laughs> kake irga ka ku ni ku awanni nake irga ku ai na fika to kowa dai kansa ya sai ka ga ai na fika gwara dai ayi azuwa a bikin nan ma kowa ya ma huta amma dai kowa kansa ya sai Me kika zo yi nan? Wallahi kun baki gumin da mijina ba ko? Wallahi sai na ga bayanki. amma ko baki da hankali au ban da hankali ya saki zo kina wa mutane hauka wannan ne hauka eh akan gaskiya na zama mahaukaciya hauka ne mana yanzu ko zaka ga hauka wannan matar taka ne wai. Shiga gida, shiga gida ku Shiga gida. A daure a nemi masan aure, a daure a nemi namijin aure. Idan ke kuma za ki iya, ki shigo mu. Amma sai na koya miki Za ki shai wani ba yake ci, wallahi. ta kai dama ba ke bace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan iskar ce ta jawo mana